وبرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب صلاة التدوي على الدابة وحيث ما توجهت باي ما بياني أكن صلى تسوكا صلى تلادا أكن دبا wa haisu ma ta waje hajji ta fuskanta da kai in dai bisa dabba hake kana sallah ta tsawuhi to duk inda ka diba kana dibin nan kai sallah duk inda dabba kake dibi eh idza haraja babun ya kasuru idza haraja min mawdihi wa haraja aliyu radiyallahu anhu fa qasara wa huwa yaral buyuta babun wannan babi ne ya kasuru zai kasuru idza haraja in ya hita min mawdihi daga wuri ne wa haraja aliyu aliyu ya hita radiyallahu anhu wa qasara ya kasuru wa huwa yaral buyuta shina ganin watan ginoni na cikin birnin kufa falan ma raja a lokacin da dawo lagu an kace mishi hazihi kubutu wannan ko kace fa ka dakatar da kasar qalat ce la hatta na da kula kai mun shiga cikin ta wato kenan kaga wannan duk wanda an mutumin binni shina shina fara kasar in ya bar cikin binni in ya bar cikin binni wasu maluma suna cewa in ya bar gonakin garin su zai fara kasar wasu maluma kuma sun ta akan cewa da ta daga cikin binnin kasar ta kama shi kuma ba zai yanke kasar ba sai lokacin da ya dawo in ya dawo kuma sai ya shigo cikin binne sanin zai kasar saboda ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ce la hatta na kula ba za mu bar kasar ba sai mun shiga cikin binnin Kufa حدثنا أبو نعيم هو فضل بن ركين قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس daga أن رضي الله عنه قال sallaitu zuhra na sallaci azhar ma annabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil madina cikin birnin madina arba'an mun yi raka'a hudu tare da manzon Allah wa bi zul hulaifa muka zo zul hulaifa muka raka'a tare da raka'a bu kenan ka ga ya to cikin birnin madina cikin birnin madina abinda manzon Allah ya raka'a hudu yi da an ka zo zul hulaifa ya raka'a biyu birnin madina tsakanin da zul hulaifa ya kai kamar ya kai kamar kusan kilomita uku ko kilomita hudu ko kilomita biyar kamar kamar cikin sakwato zuwa bado حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرلت الصلاة صلى أول فرق ما فرلت بدأ أنك فرلت تاتي ركعتان ركعة wa kira an ka tabbatar da salatu safar sallah ta wurin tahiya wa wajen ma an ka cika salatul hajj sallah ta gida qala zuhri zuhri yace fa qultu nace li urwata ma balu aisha mi ashani aisha tutin tana cika sallah qala ce ta'awwalan ma ta'awwala usman ta ta fassara abinda usman affan ya fassara usman affan radiyallahu anhu ya tahi akan cewa sallah ta kasar ruhusa ce don haka shirin da ta cikawa ita ma aisha ta ce za ta cika tun da ruhusa ce akai babu wajen ci na a gajar din don hakan da zaɓi an ka baka rusa ta an kai ma in ka bi rusa shikenan in kuma ka bi rusa baka cika sallar kuma shikenan amma Musa wannan Umar Hadabi radiyallahu anhu ya ce wannan sadaka ta wadda wadda Allah ya gabayi ne yace hakan ta bai manzon Allah manzon Allah ce yi hazihi sadaqatu tasaddaq Allahu biha ala ibadihi fa qabalu sadaqatahu fa sadaqata Allah don haka shikenan gara ragewa da cikawa amma wannan masaba ce ta Aisha radiyallahu anha da ita da Usman Affan suna cika sallah ta kasaru babun yusalli maghrib babun yusalli al-maghrib salatan fil safari babun wannan babi ne yusalli shina sallata al-maghriba sallah ta maghriba salatan raka'a uku yake fi safari wurin tahiya wannan maluma sun yi ijma'i akan cewa ita sallah ta maghriba ba a kasar dinta dukkanin maluma sun tahi akan cewa cika ta akai حدثنا أبو اليماني هو حكم نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري دق زهري قال أخبرني سالم هو ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر دق ماهي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر شيء رأيت رسول الله ناقة من الله صلى الله عليه وسلم إذا أجله السير in tahiya ta gaugauta gare shi fi safar wurin tahiya yu ashirul magariba shina jinkirin magariba hatta ya jama'a bayna hawa bainal isha'i har shi hada ta da isha'i watan jam'a tahiri jam'i tahiri zai iya ke magariba sai shafakin ta faki idan shafaki ya fako na na magariba sannan shi da yake sannan shi isha'i wannan shi aka ce ma jam'u tahiri ko kuma shi aka ce ma jam'u suri da sura yake jam'i ga hakikani ba jam'i bane saboda wannan an yi ta kashin mutarinta ita kuma wannan an yi ta farkon mutarinta wa zada laysu ko dani qala salimu salimu yace wa kana abdullahi abdullahi ibn umar ya kasance ba alhu shi ma shi hakan ga idza ajala husayru in tahiya ta gogo ta gare shi wa zada laysu laysu laysu sa'ad al-misri yace qala haddathani yunus yunus ne zai nan al-aili annabi shahabin daga ibn shahabin qala salimun salimu ya ce kana ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar ya kasance Allah shi zai su ya jama'u shi na jam'i bainal maghribi wal isha'i tsakanin magariba da isha bil mudallifa ta can mudallifa qala salimu salimu yace wa ahara ibn umar al magariba ibn umar yayi jinkirin sallah ta magariba wa kana isturriha ya kasance an bashi labari ala imra'atihi akan akan mata ta safiya safiya binti abi ubaid an bashi labarin cewa mata ta binti abi ubaid ta rasu fa qultu lahu nace mishi in ji salimu yana ta gaugawa wata ahara ahara ibn umar al-magriba ya je gidan sallah ta magriba saboda ce mishi an kai babu mai daki ne kina gaugawa maza maza shi ta madina to shi na yace fa lahu nace mishi in ji shi salimu mahaifi ne in ji shi talimu yace ma mahaifi ne abdullahi ibn umar as-salata lokacin sallah fa yayi wa qala sai ce mini sai wa kudu lahu mun ka kama tahiya kuma ni ko mace mishi asalata lokacin sallah fa yayi bukatar ce sai ta shi hatta fara mileni sai da tahiya ta mil yan faduwar rana aw salatukan ko kuma san mil uku sun masa annan ya sauka fa sallah sallah sun masa annan ya yace hakaza ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli shi na sallah idza ajala husayr idan tuwa ta gogo ta gare shi wannan jamu tahiri sa saboda in an da an kace rana ta fada bayan sallar magariba har mutun ya ci bilbi ko uku to lalle hakika an shiga cikin lokacin isha wannan ana kira shi jamu tahiri ba su wata ba وقال عبد الله ko وقال عبد الله عبد الله يجي haka da ra'aytu nabiyya haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salli shi na sallah idza ajala husayn wa qala abdullahi abdullahi yace ra'aytu nabiyya na ga manzon Allah idza ajala husayn yu ashirul magriba shi na jinkirin magriba fa yusalli ha shi sallaci ta salatan raka'a uku babu yusalli magriba salatan ta sifari kenan bai rage ta duk wanda ya jinkirta ne bai mata raka'a ثم سألنا يسلمه سلما ثم سألنا Allah ma ya yalbusu ka na suka zama hatta yuqima al-isha'a sai ya sallata isha'i wa yusalli ha shi sallace ta raka'a sai hatta yuqima al-isha'a sai sai ya mata iqama ko ko sai ya kiran sallah ya iqama ko ko dai hatta yuqima al-isha'a ba shi jinkirin zama da ya ƙara magariba zai tashi shi isha'i ba na fila tsakanin su wa yusalli ha shi sallace ta raka'a sai da a raka'a biyu ثم سألنا يسلم ويسلم ولا يسبه باش نافلة بعد الإشاء باين إشاء حتى يقوم من جوف الليل سيدا حتى كيدر babu salati ta tsawi ala dabati wa haisu ma tawajjahat babu mai bayani akan sallah ta tadawuji sallah ta lada ala dabati sallah tana fila ala dabati akan dabba wa haisu ma tawajjahat kuma ina ta da kai ka kai حدثنا عبد الله حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى قال حدثنا معمر هو ابن راشد الايلي an zuhuri daga zuhuri an abdullahi ibn amir daga ibn amir an abihi daga aisha ne amir da ce ra'aytu nabiyyi na bi Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli shi sallallahu alaihi ta wajaha huddabatu wanda ya kasance dabbai da yake sama tawajjahu ta fuskanta shi ilaiha zuwa gare ta watan wannan shina mai mutasar yace wa sawbu safari qasarin li rakibi dabatin faqat badalun fi nablin wa in bi muhammadin wa in wutiran wa in sahul ibtida'u laha la safinatin fa yaduru ma'aha in fa in ma'a حدثنا عبد الله ابن حماد قال حدثنا وهيب حدثنا أبو نعيم هو فلل دكين قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن أن يحيى هو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله حقيقة جابر بن عبد الله أخبره يا فدا مشي أن النبي حقيقة منظور الله صلى الله عليه وسلم كان يكسن يصلي ساعة صلاة التطوع كان يكسن يصلي التطوع شنا نازل وهو راكب في غير الكذتي wa huwa rakibun shina saman dabba tai fi gare kibati bai libi a kibla ba haddathna abdul allah wa ibn hammad qala haddathna wahib huwa ibn Halidin qala haddathna musa ibn uqba an nafi'in huwa maula ibn umar qala kana ibn umar abdullah ibn umar ya kasance radiyallahu anhuma yusalli shina salla ala rahilatihi akan dabba tai wa yutir shina wutri alaiha akanta wa yuhbiru sannan kuma ya kasance shina cewa wa yuhbiru anna nabiyya yace haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance ya aluhu shina yin hakan ga babul ima'i ala dabati bai mai bayani akan ima'i ishara akan dabba ba shi azago shi ne ga ƙasa ba حدثنا موسى هو ابن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن دينار الأدوي المدني قال kala ya ce kana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya kasance radiyallahu anhu radiyallahu anhuma yusalli shina sallah fi safari a kan ala rahilatihi akan dabba tai aina ma tawajjaha in ta kuskanta yumi'u shina ishara yumi'u kenan yumi'u ila ruku'ihi wa sujudihi ko yomi bi ruku'ihi wa sujudihi wa sujuduhu wa sujuduhu sajada ce a hafalu tahiyyi kasa ya kasance shina imani ba zai azago shi ne akan akan a sidin sidin kuma tai ba wa zakara abdullahi abdullahi ya ce annan nabiya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kasance ya faluhu shi ma imai yakan yin shi na sallah saman dabba tai ga tahiya ga safuru ga tahiya da kasaru ko kuma da ba kasaru ba kamar shallafar da an ka samu gun malumma a imamu na malik ya ta akan cewa watan mutum na sallah saman dabba amma in ya kasance sallan nan a tahiyar nan ta kai kasaru in bata kai kasaru ba zai yi ba amma yunhudin maluma sun ta akan cewa ko bata kai kasaru ba inda ya hau dabba shina nafila saman ta har su mata ta waje haddihi babun yanzu lil makatuba babun wannan babi ne mai bayani akan yanzu zai sabko lil ce, ga sallah ta farilla sallah ta nafila ana yi saman dabba amma banda sallah ta farilla حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو ابن آه هو ابن سعد المصري عن عقيل وابن خالد الايلي عن ابن شهاب عن عبد الله بن عن عبد الله بن عامر بن ربيعه أن عامر بن ربيعه حقيقة ما هي هنا عامر بن ربيعه da Abdullahi ibn Amir ibn da shi Amir ibn Rabi'ata dukkanin su sahabbaina ahbarahu ya faɗa mishi qala ce ra'aytu rasulullahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ala rahilati manzon Allah shina akan dabba ta yusabbihu shina nafila yumi'u bi ra'sihi qibla ayyi wajhin tawajjaha shina ishara da kai ne qibla jiha ayyi wajhin ko wace huska ta ya fuskanta walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yasna'u zalika fi salatil makatubati bashin haka ga sallah ta farilla ga sallah ta farilla ba sallah akan dabba sai sallah kawai ta nafila don hakan ba ibnu badalin yace malumma dukkanin su sun yi ijma'i akan cewa ba a sallah ta farilla akan dabba sannan kuma sun yi ijma'i akan cewa mutum bai sallah shi kauce ma alƙibla ko da shina da uzuri in ba irin uzuri na yaki ba sai sallah ta yaki dai a kauce ma alƙibla amma in ba sallah ta yaki ba a kauce ma alƙibla kaga wanda ya sallah cikin mota in sallah ta farilla ce sai kaga shi kauce ma alƙibla wanda ya sallah cikin jirgin sama in sallah ta farilla ce sai ya kauce ma alƙibla to bisa ga wannan na maluma sun ce ijma'in maluma ya kullu akan cewa ba a sallah ta farilla akan dabba saboda za a samu ɗayan biyu na farko dai ba a yi ta ƙasa ba kuma gashi ba a sallah ta farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkanin hadisan da anka samu babu inda sallah farilla saman dabba ce sai dai nafila kaga an ba na ɗayi ba a yi ta ƙasa ba alƙibla ka tana ƙasa sannan na biyu kuma ka kauce ma alƙibla dan duk wanda ka duk wanda ka sallah cikin mota lalle sai ka kauce ma alƙibla duk wanda ka sallah kuma cikin jirgin sama sai ya kauce mara kibla don haka ba za a yi ba wa qala laysu laysu yace haddathani yunus Yunusu ya gaya mini ibn yazid al-aidi anani shahabin qala yace qala salimu salimu yace kana abdullahi abdullahi ya kasance li shi ya sallah ala dabatihi akan dabba ta min al-layli sallah amma ta qiyamul layli wa huwa musafirun shina wurin tahiya ma yubali ba shi kula haisu kana wajahu hudu inda suka ta fulkanta qala ibn umar abdullahi ibn umar ce, wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya kasance yusabbihu ala rahilati shina nahila akan dabba ta qibala ayi wajhin tawajjaha cikin wata qibala ayi wajhin ta ko wace huska ta wajjaha manzon Allah fuskanta wai yutura Allah ha shina wuturi akanta gaira annahu sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la yusalli alaiha almakatuba baya sallah ta farilla samanta حدثنا معاذ بن فلالة قال حدثنا قال حدثنا هشام هو الدستوائي أن يحيى هو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي حقيقة منظور الله صلى الله عليه وسلم كان يكسن شيء يصلي شيء صلى على راحلته أكان أبي هواتي نحو المشرق تاهوس كنشي تاهوس كنشي غبس وإذا أراد أن يصلي المكتوبة amma in ya so shi sallah wanda ya kasance ta farilla ce nazala zai sabko wasta qabla qibla shi daga alqibla manzo Allah ya kasance shi na tahiya nahwal mashriqi kenan ya ta san ma abin ga ya ta ma haibara haibara ta samma na nahwal mashriqi madina nan suka dibi su sallah amma yanzu ana haibara nan aka dibi za a dibi nahwal mashriqi amma idan lokacin sallah ya tafi Allah manzo Allah sai tsaye da dabba tai sai shi dibi alqibla ta shi sallah amma ya kasance shi na nafila ya kasance shi na nafila shi na wuturi nahwal mashriqi jihar gabas ba alƙibla su ba nan alƙibla ta mutanen madina tana jihar kudu to sai ya kasance shina daidin gabarci shina nafila in ya tashi sallah ta farilla sai shi tsaya shi tsaye da dabba ta yi sai shi dira a tola sai shi sallah don haka ashe kenan ba a sallar farilla akan dabba sai aka sai sallah ta nafila babu salati ta dawai alal himari bai mai bayani akan sallah ta ta dawi alal himari akan jaki ana akan jaki ko ba a yi can yaki alal rahilati can yaki alal dabati in an ka ce Allah dabati ya ga rahilatu ya ga maru don abin da aka ce ma addabatu watan ga luga urfiya kullu ma yadubu ala ardi a zawatul arba'i ga luga urfiya an ka ce addabatu annahu ne zawatul arba'i in an ka ce kun watan a haqiqa lugawiyya ga haqiqa lugawiyya in an ka ce addabatu kullu ma yadubu ala ardi amma ga haqiqa urfiya fa ga urfu in an ka ce addabatu annahu mai kafa hudu ko ga maganceceniya ta jama'a ta mutane yan kace na ga dabba to ka nuhi ka ga mai kafa hudu ko na hau dabba ka nuhi ka hau mai kafa hudu wannan ita aka ce ma haƙiƙa urfiya amma haƙiƙa lugawiyya da mutum da dabba duk dabatun na kullum ma ya allar alal ardi ko dabatun sami حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا حبان آه هو ابن هلال المثلي قال حدثنا همام هو ابن يحيى الأودي قال حدثنا أنس بن سيرين قالت استقبلنا أنسا in ji anas ibn sirin yace istaqbalna anasan yace mun tarba anas hina lokacin da kadima min shami ya hito da shan falakina mun ka tarbe shi bi ayrin tambat falakina muka hadu shi wa tambayin tamri wurin da ake kira ayrin tamri yana kusa ga iraki fara ayatu hu gane shi salli shi na sallah ala himari akan jakin shi wa wajhuhu huska ta min ta janibi ko watan min za min za to wa wajhuhu huska ta min za janibi tana wannan gehe ani an ya taril qibati huska ce tana abin ga tana haguncin alqibla fa ce nace ka na gane ka ci salli kana sallah ligaril qibati ka dibi alqibla ba yanzu shi wannan ana ya yace ma ana sunu malikin watan kenan man wafaka ilmuhu ilmu shaykhihi man wafaka ilmuhu ilmu shaykhihi ana sunni sirina an ana sunni malikin yace hukunta lahu nace mishi ra'aytuka na gane ka tusalli kana sallah li gairin qiblati baka dibi a qibla ba fa qala ce laula ba zan ba rasulullahi na ga zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam fa Allah yayi hakanan lam da ma aikata ba ba zan da ni Allah ya aikata ba ni ma lam a'rif da ban aikata shi ba warawahu ibnu dahmana sannan kuma ibrahim ibnu dahmana ya yi riwaya an hajjajin daga hajjaji wa hajjaji an anasin daga anasin sirina an anasin daga anna radiyallahu sallallahu alaihi wa sallama babu man babu man lam yatadawwa bi safari dubur salawati ba babu man lam yatadawwa wanda bai nafila ba safari wurin tahiya dubur salawati bayan salloli ashe kenan kaga na filin gada aka yi wurin tahiya ba waɗanda ake na dubur salawati nafila dubur salawati kamar bayan sallah ta azhar qabla zuhuri ayi fila ba'da zuhuri ayi fila qabla al-asri ayi nafila ba'da maghrib ayi fila qabla isha ayi fila ba'da isha ayi fila wannan ita Allah kace wanda aka cewa ana yi a rawatibu ratibai wanda ke zakkuwa bayan salloli na farilla to sai kasance mai tahiya ba zai yi su ba me a hujja ga hujja nan zuwa shina ce babu man lam yatadawwa fi safari dubur salati ko dubur salawati حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا قال حدثني ابن وهب هو عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد هو عمر بن محمد بن زيد بن عمر بن الحطابي أن حسن بن عاصم أن حسن بن عاصم بن عمر بن الحطابي حدثه يا فدا مشي قال ce safar ibn umara abdullahi ibn umara ya tahiya fa qala ce sahibtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falam arahu ban gane shi ba wa qala cewa jalla dhikruhu laqad mai kyawun ya ga Allah koyi mai kyawu sunna saliha ingantacce sunna ta tabbatar ma manzo sallallahu alaihi wasallama ai koyi da manzo Allah <coughs> sallallahu alaihi wasallama koyi mai kyawu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi nafila ga wurin tafiya ta yi bayan salloli na farilla حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى هو ابن قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي حفص بن عاصم يا غيا مني انه حقيقه cewa ji sami'a ya ji ibn umar ya kulu na cewa sahibtu rasulullahi na abuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kana manzo Allah kasance la bi bi bashi qari bi safari da wurin tahiya Allah raka'a in yayi sallah ta biyu to ba shi ƙari a kanta wa ababakar na abuci abubakar wa umar na abuci umara wa usmanu na abuci usmanu in ji shi abdullahi ibn umara kazalika radiyallahu anhu kazalika dukkanin su haka suka yi ba su ƙari bayan sallah ta farilla raka'a biyu ba su ƙarin nafila qablaha ba su ƙarin nafila ba'daha radiyallahu anhu Allah shaidda da su babu man tadawwa fi safari fi ghairi dubur salawati babu man tadawwa ba mai bayani wanda ya tadawwi mai nafila fi safari wurin tahiya amma fi gairar gudu salawati ba bayan salloli ba wa qabla ha ba gabanin ta ba wa raka annabi sallallahu alaihi wasallam rakatai al-fajr manzo Allah ya raka abu da ke to al-hijri fi safari wurin tahiya ashe kenan kaga ba dubur salawati ba ita wannan nafila asaba da ita rakatai al-fajr حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة عن أمر مرتا عن عن ابن أبي ليلى دق عبد الرحمن بن أبي ليلى kala ce ma an ba'ana ahadun babu wani mutum guda wanda ya faɗa muna annahu hakika cewa shi da annabi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi a sallar duha ya yi sallar ta duha gaira ummu hani'in gaira ummu hani'in banda ummu hani'in zakarar ta ambaci annan nabiya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ba fatahi makkata radda an kace maka gashi ko matafina igi ta sallar yayi wanka fi baiti ha cikin gidanta wa sallallahu wasallam samaniyar ka'atin samaniyar ka'atin raka'a takwas kenan kaga nan na fila ta wadda ba wadda ya kasance ba dubul salawati ba ko ya ce amma ban taba gani wanda ya faɗi wannan ba in ba shi ban taba jin wani ba yanzu shi wannan yace ban taba jin wanda ya faɗi wannan ba in ba ga ummu in ba ita dai an ka samu wannan gare sa ban da gare sa ba a samu wanda ambaci wannan ba sallah ya sallaci samanar raka'atin raka'a guda takwas fa ayi ra'aytuhu ban taba gani ne ba in ji ummu in sallah salatan yayi sallah a haffa min ha wadda an mahi sauki gare ta gaira annahu sai dai shi yukin mu shina cika aruku a yi wasu jure sajida ban taba ganin ya sallah wanda kasance bai tsayuta ba kamar irin wannan sallah amma ko shina cika ruku shina cika sajida wa qala laysu laysu da sa'adan al-mithri yace haddathani yunus an ibn shahabin قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه حقيقة ما هيني عامر بن ربيعة أخبره يا فدا مش أنه حقيقة شواشي رأى النبي يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يا يصلى سنة في الليل cikin dare في السفر wurin tahiya Allah zahar rahilatihi akan sama za kuma tai haythu tawajjaha bihi inda da fuskanta da shi حدثنا أبو اليمان هو كمن نافع قال حب... قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة wa ilmu abi hamzata dinar an zuhuri daga zuhuri qala ahbarani salim ibn abdullah an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance yusabbihu shina nafila ala zahari rahilatihi akan sama da kumatai haisu kana wajhuhu duk inda suka je ta kulkanta yumi bi ra'sihi amma shina ishara da kai ne wa kana ibn umara shi ma abdullahi ibn umar ya kasance alhu shina aikata shi babul jam'i fi safari bainal maghrib wal isha'i ba mai bayani akan jam'i wajen tahiya tsakanin magariba da isha'i حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال جسبت ناجع الزهرية عن سالم daga Salim ibn Abdullahi an abihi qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance ya jama'u shi na jam'i bainal maghrib wal isha'i idza jadda bihi sayru idan tahiya ta gaugauta gare shi wa ibrahim ibn Ahmana yace ya jiyo an al-husayn al-muallimi daga husayn ibn zakwan al-muallimi an yahya ibn abi kasirin an ikira mata an ibn abbas radiyallahu anhuma qala ce kana rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah ya kasance jama'a shi na jam'i bayan salati zuhri wal asr shi na jam'i tsakanin azhar da al idza kana in ya kasance ala zahar sayrin shi na cikin tahiya tai wai jama'a shi na jam'i bayan al-maghrib wal isha'i shi na yace watan babu jam'i bayan al-maghrib wal isha'i babu jam'i fi safari bainal maghribi wal isha'i wa an husainin haka nan kuma watan ibrahim ibn dahmana ya yi riwaya an husainin al-muallim ibn zakawana an yahya ibn abi kasirin an hafsa ibn ubaidillah ibn a an hafsa ibn ubaidillah ibn anas an anas ibn malik radiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance jama'u shi na jami'i bayan tsakanin sallah ta magariba wal isha da isha bi safari wajen tahiya shina wannan shi an makasudi ta jama babi shina buhari yace babul jam'i fi safari bainal magaribi wal isha wata ba'hu aliyu ibn mubaraki aliyu ibn mubaraki wa harbun da harbun wa wa harbun shaddadin sun bi wannan sun bi watan sun bi yahya ibn abi kasirin a ah. sun bi Hussein al-Muallimi to shi na ce wa an Hussein al-Muallimi an Yahya ibn Abi Kasir an Hafs ibn Ubaydillah ibn Anas ibn Malik an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna al maghrib wal isha'i fi safari wata ba'ahu Ali ibn al-Mubaraki wa harbun mun shaddadin dukkaninsu watan sun bi Husainu al-Muallimu an Yahya daga Yahya ibn Abi Kasir an Hafs ibn Asimin an anasin jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya jabi tsakanin magariba da isha'i babu hal yu'adhinu aw yuqimu idza jama'a bainal maghribi wal isha'i alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ثلاث عشرة للآثام من اسمه كنيته أبي بلال ابن محمد أبو بكر يقال أو لن يكب أو لن تكب هل اسمه كنيته نهو أبي شيبة صحبته أو لقب كنيته نهو أو لقب كنيته نهو أبي ترابي أي آلي إمني طالبي ومن تعدد كناه كأبي halidi wal walidi lil fardi hubi muttafaqun ala almihi wal hulfu fi kunyatihi usama sulhibul wafi wallahi alhamdu alkuna wal asma'ul muttafiqa kinayoyi da su wannan kiwon da kasance suka dace wa kusima wa kusimal kuna an kasa kinayoyi alal akasami akan kashe kashe salasa asharatin an kasa kinawai kinaya har goma sha uku yadda a sami sannan su wani ke su biyo ta ga sunan ɗaya bayan ɗai man izmin hukun ya tuhu wanda ya kasance suna na shi ne kinaya ta akwai abu bilalin ah, akwai abu bilalin al'ashari izmin hukun ya tuhu an tambaye shi an kace mai a suna ne ya ce abu bilalin an kace mai a kinaya ka ya ce abu bilalin wannan man izmin hukun ya tuhu kenan babu sabani akan wannan sai ibnu abi sai ibnu muhammadin abubakarin yuqalu sai abubakarin abubakar abubakar ibnu ayyashin yuqalu ana ce mishi ibnu muhammadin abubakar ibnu ayyashi al-muqri'u wannan shi ma an tambaye shi suna sunanai yace abubakar an ka ce me ake na ka yace abubakar wata abubakar ibnu muhammad ibnu hazm shine sunan shi abubakar shine sunanai kuma shine kinaya sai ga dukkanin su maluma sun dace akan cewa sunan su shine kinaya su babu sabani akan wannan aulan take ko kuma da kasance mun samu safani hal ilmu hukun ya tuhu shi suna na shine kinaya tai na hawu abu na hawu abi shaybata tamka abu shayba eh ka tsare bata hu ne sahabi sahabin na sallallahu alaihi wasallama an yi safani akan suna ne da kinaya tai shi suna ne shine kinaya tai ko ko da shahar kinaya ko ko shi da suna ne shine kinaya tai ko ko shahar suna ba a san sunan ba wannan shine na biyu ga na uku nan aw laqabun kunyatuhu ko kuma wancan laqabi ne shine jinaya tai da laqabi ne da jinaya ce duk guda ne nahwu abi turabin tamka abu turabin ai aliyu ibn abi talib aliyu ibn abi talib watan laqabuhu kunyatuhu wannan shine laqabi ne abu turabin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya mishi abu turabin shi mai wannan kinaya wannan kunya wadda manzo Allah ya mishi kenan ya tarar da shi kwanci cikin masallaci a turda ta lake mishi ga jiki ya samu matsala tsakani da shi da matar ta Fatima alaiha salam to lokacin nan da manzo Allah tambaye ta ce ina ina ina shi nake sai ta ce ya hita mun san samu sabani da shi ban san inda yi ba to manzo Allah ya hito shi na yawo shi na yawo sai ce a dibo mai shi sai wani zuci shi na nan kwance cikin masallaci sai manzo Allah ya zo tare shi cikin masallaci kwance ya yi kwana kwana ya doke shi har bangare jiki ne ya kai ga ƙasa ya yi zuwa har ƙasa ta lake manzo Allah to shi ta shi ya ce kum ya abatu rabi kum ya abatu rabi shi an Allah shi ne yana lallashe shi yana ce mishi kuma ya aba turabin to shi aliyu na dalibin ya ce wannan suna wannan kina na hisansa da kowace kinaya amma abin da ake naya ce ta asuli abul hasan uban hasan ake ce mishi amma wannan kinaya ta zama lakabi ne abin da aka ce malakabi ma ash'ar bi madahin ozan min to hadha laqabu ash'ar bi madahin ya gode bautar duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lallashi yayi lallashi ashe wannan yabo na babba yace mishi kuma ya abatu rabi na shahara ta mai rayuwa tai aw laqabul kunyatu hunahu abi turabin ay aliyun abi talibin wannan shine na uku wa man ta'addada kunahu shi kuma akwai wanda kasance kinawi ne sun yawa ka abi halidin ko tamka abu halidin wal walidi haka nan kuma abul walidi kubi dukkanin su an bashe su kyauta lil fadi ga mutum guda watan wannan abul walidi watan abdul malik ne to abul walidi ko abdul malik at-tayalisi watan wannan shi adau annan kinawayin guda uku shi adau kinawayin ga guda biyu in kace abu in kace abu halidin watan shine kuma shine abul walidi <clears throat> abdul malik ne shi a tayalisi ana ce mishi abul walidi amma ya shata da abul walidi in kaji an ce hadisna abul walidi ana nuhin abdul malik ne shi a tayalisi shi adda wannan kuma shi ne abu halid ashe kenan kaga wannan da kunahu kinawi ne sun yi ta'addudi shi da kinaya kenan har guda biyu man da kunahu wannan shi ne na uku sai mun kun alalmihi akwai wanda kasance shi ko an dace kan sunanai wal walhulfu amma sabani bi kuryati higa kinaya tai usamatu usamatu alhibbu wanda kasance masoyi ne alwafi cikakke usamatu hibbun nabi sallallahu alaihi wasallama wannan an dace akan suna ne amma an yi sabani akan kinaya ce wasu maluma suka ce kinaya ce abu zaidin wasu maluma suka ce kinaya ce abu muhammadin wasu maluma suka ce kinaya ce abu abdullahi wallahi alhamdu adiba abu bugwaitul ihwan sharhin usuluddin shaginona hmm? nikahun fi ma nahu? to ana bayani akan dai a ainihin sifofi na aljannu an yi bayani akan sifofi na mala'iku yanzu kuma an shigo cikin bayani akan sifofi na jinni saboda su ma ba a ganin su sun yi kama da mala'iku akan ruwa ga mutane nikahuhum auren su fi ma nahu tsakanin su da ta dallala ko watan ya kan hujja akan cewa suna aure usudilla an kan hujja lahu akan aure na su jinni bi kaulihi ta'ala afa riki shaytan wa ba a samu zuriya sai an yi aure wa hum lakum aduwwun alhalin da shaytan da shi zuriya ta dukkanin su makiyana gare ku wa hadha wannan yadullu shina gwadi ala annahu akan cewa tana ka hunu suna aure li zuriya saboda samu zuriya wa ta'ala Allah cewa lam su yan aljanna Lamya yatamis hunna babu wanda shahe su qabl insun mutum lam yadami sunna bai taɓe su ba qablahum gabanin mazaizansu wala janu haka na ajallu ba su shahe su ba ashe kenan kaga su ma ajallu suna aure kenan wa hadha wannan yadullu shi na gudi ala annahu akan cewa shi ya taimin humu a dan su su ma jinni suna samun jima'i addama su hul jima'u shine jima'i aw al ko kuma ta saduwa wa ahraja ibn abi hatim ibn abi hatim ya ruwaito abu shehi fil asmati an katara daga katara fi qaulihi ta'ala afatattahizunahu wa zurriyatahu qala wata sai yace kuma su auladuhu sune diyanai yatawaladuna suna haihuwa kama yatawa kama yatawaladu banu adam tanko da ɗaya ɗan adam ke haihuwa wahum a kasaru adadan amma su ɗaya na jinne su a kasaru adadan su an mahi yawan kididdiga saboda sai mutum ya haihi guda su ko su haihi tara in haihi guda su haihi tara wa ahraja ibnu abdul barri ibnu abdul barri ya ruwaito wa ibnu jarir wa ibnu munzir wa abi hatimin wal hakim an abdullahi ibn amr qala abdullahi ibn amr yace inna allah haqiqa allah jazza al insa wal jinna ya kasa mutane da aljannu asharata ajza'in kashi goma tis'atun minhum min tis'atun minhum tana daga cikin su ajin dukkanin su ajannuna wal insu su kuma ta mutane juz'un wahidun kashi guda ne fala yuladu min al insi waladun ba a haifan ma wala yatawaladu min al insani waladun wala yatawaladu waladun wala yatawaladu waladun wala yatawaladu ba a haihuwar waladun aminal insani daga mutane illa da minal jinni tis'atun su kuma a ajinnu sai an haihu musu tara in mutum ya haifi da guda jinin shi haifi tara tare suka tahiya wannan don haka ashe kenan kaga zuriyar su sun yawa ashe kenan jinni sun yi mutane yawa kenan matakin masakin jinni wurin zama aljannu galiban ga mahirin jaya ma yujadu jinnu ba a samun jinni watan galiban ga mahirin jaya ma yujadu jinnu inda aka samu aljannu fi muwadi'in najasati ga wurare masu najisa na ake samun su kalhushashi tamkar jibji kalhushashi tamkar wuri wanda ya kasance watan mai kazauta ne wal mazabil jibji wal hammamati da wuraren wanka wal zadon hakan gano ya an ka hanya an salata akan yin sallah fil hamami cikin wurin wanka wa danar ibli da wani kwanciyar raƙumma wannan hau zalika haka nan tamkacin wannan li'anna ha domin ita wannan ma'awar shayaɗi ne mazanin ta matarar shaɗanno ce wurin zaman su ne wa kala tirmidhi tirmidhi yace wanda sa'iu wa halaja tirmidhi tirmidhi ya yi riwaya wanda sa'iu ibnu maja an zai dinna allama daga zai dinna allama ba zai dinna adahama ba an zai dinna allama anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala yace inna hadhihi al-hushash inna hadhihi al-hushash haqiqa waɗannan kazantoci mahadaratun wurare ne na zaman shaɗannu fa idza ata ahadukum al halaa idan gudan ku zai shiga makewayi fa da kurhice Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina roƙon ka tsare min rubuta daga mazan aljannu wal haba'is da matan aljannu qala hu qawluhu mahadaratun ay yahdurha aljinnu wurin zama aljinnuna da yauce da wurin zuba shara da wurin mai kazamta wurin ne na aljannu fa idza qala mutahalli idan mai idan mai shiga makewayi ya faɗi addu'a a wannan addu'a ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi ihe ta ji zai sha maku an absarihin daga ganin su fala yaruna ba su ganin hu al-aura tai al-kutubu samawiyya littafai na sama wa mimma yajibu alaina alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam khawfin fil arba'a mustahalafun khawfun wajen juma'a alal imami niyyatun fil arba'a wajibi na ga liman shi niyya ga wurare hudu mustahalafun ana cikin sallah kuna sallah da liman uzuri ya kama shi jawo ka yasa dori kana ma mu sai kayan limanci hawkun haka nan sallah ta tsoro wadda akai sai eh, wanda liman ke kasa jama'a kashi biyu sai ne limanci jam'un sai jam'i wanda akai da lailatul madari ko kuma tan jam'i wanda aka yi saboda idajat da sairu juma'a haka na sallah ta juma'a liman sai ne limanci wa zada falalar jama'a jama'ati wasu sun kara da falal jama'a kana sallah kai wasu jama'a sun fito suka bi ka dore kana ma kana kai kadai kana fazun kuma yanzu ka samu masu biya sai ka ne limanci alal imami niyyatun fil arba'a mustahalafun haufun wajen jam'un juma'a تفضل wani bawan Allah ya rubuta tambaya Allah shi kara ma malam lafiya Allah ina tambaya game da baitul nan na Abdullahi da Abdullahi bin Abbas rawi yadda ya tafi a ibn al-Walid bin Rabah muslim wa qalbuhu da qalbuhu yu'lam ابن رباح كوب الوليد ابن مسلم الوليد ابن مسلم مسلمون الوليد واتن الوليد ابن مسلم haka yake amma Buhari da zo cikin littafi na tarihi sai ce mishi muslimunul walidi alwalidu ابن مسلم shine sunan shi buhari cikin littafin tarihi sai ce الوليد يي قلبي ya mai da gaba mai da baya gaba wa qalbuhu qalbi ne da buhari gon imam buhari cikin littafin ne tarihi ba cikin yi ulama an san wannan an san wannan cikin littafin tarihi yayi kalbin wannan sunan shina alwalidu na muslimin sai ya ce musulmin alwalidi wannan shi kuma ya ce assalamu alaikum mana Allah ya kara ma lafiya da tsawon rayuwa mai albarka ya ce ba Allah ina tambaya game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi suna da adadi kamar yadda Qur'ani kamar wanda Qur'ani yake da adadi na surori ne kuma da ayoyi ne kamar misali qur'ani an ce da sura dari da goma sha hudu aya dubu shida da dari shida da dubu da shida da hadisan manzon Allah na da irin wanda adadin ko kuma ba su da to hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da irin wannan adadi saboda sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal adla yasruhum ba a iya lisa ya sahabbai na manzon Allah gaba daya amma wannan Abu Dhur Asad radiyallahu anhu wata rana shina zaune sai aka ce wani mutum ya ce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya su dubu biyar ne sai ce duk wanda ya ce haka nan Allah shi tudda hakura ne ya ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an mi'ati alifin wa arba'ata wa arba'ata ashara arfa sahabiyyan mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mi'ata alfin wa arba'ata ashara alfa wa arba'ata wa arba'ata ashara alfan sahabiyan manzon Allah ya rasu ya bar sahabbai dubu ɗari da dubu goma sha hudu kulluhum mimma rawa anhu kulluhum kulluhum dukkanin ra'ahu sun gane shi sannan kuma rawa sun yi ruwa da gare shi kowane su ya gane shi kuma ruwa da gare shi mimman rawa anhu mimman rawa anhu mimman ra'ahu wa rawa anhu ko kuma ya kasance min inna tafiliya ce dukkanin su amma tun da yake kullum ha dukkanin su ya ce mimman rawa anhu wa rawa anhu mimman ra'ahu wa rawa anhu ko wani su ya gane shi yayi ruwa da gare shi a shekenan kaga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da irin wannan iyakar cewa wadda aka nihi wadda aka yi iyakar cewa saboda abin da ya sami nan ga ya ce kulluhu dukkanin su wata sun gane shi sun yi ya gare shi ya ce wasu sun gane shi ga yakin tabuka wasu sun gane shi ga gazutu haibara haka hayar lisa hayar lisa hayar lisa ha hai tara sahabban ga guda dubu ɗaya dubu goma sha hudu an gane a to bisa ga wannan ana iya wannan kididdiga ce amma kuma abin da ka sa ba ta zama kididdiga saboda gashi Ahmadu bin Hanbal radiyallahu anhu shi kuma ya kididdige hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su hadisi dubu ɗari bakwai da hamsin dubu ɗari bakwai da hamsin amma wannan an kuma an ce bai in an kula da hanyoyin da an karoito su sannan an ka hada hadisai ya kasance na sahabbai na da tabi'ai da makadu'ai da mutasilai sannan da turukul hadisi in an ka tara su za su kai hanya hanya hanya dubu ɗari bakwai da hamsin takaice dai irin kididdiga da an ka samu ga alkur'ani tsayayyen kididdiga ba a samu ta ga hadisai haka nan sai dai a ce in an ka ce hadisai wa'anda ya kasance ma wasifa mai ƙarfi wa'anda ya kasance an karwaito ga mazaizai ingantattun mazaizai kwararrun mazaizai to hadisi dubu goma an ka samu haka nan hadisai dubu goma so an ka samu ga an karwaito su ga hanyoyi masu ƙarfi ƙware-ƙware da gaske sannan kuma an ka same su ga ingantattun mazaizai kwararrun mazaizai hadisi dubu goma na a haka nan ya ce da Allah kuma ina so kare bayani akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu mutane na ganin taron maulidi laifi mu kuma muna ganin abu ne mai kyau wasara to an yi ta an sha bayani akan maulidi kusan ina ganin mutane ba su da kishirwa akan bayani akan maulidi an yi ta bayani ne an yi ta bayanin maududi maududi dai in an ka diba daga littafin shehu usmanu daga littafin shehu usmanu ta gama da hullahu bi rahmatihi ya usunna ya bayani akan cewa maududi in ya kasance yayyohinta daga kowace irin bid'a yayyohinta daga aiki na sabo to maududi abu na mai kyawu bid'a ce musu hasana ko kuma ta bid'a musu habiya ce haka haka shehu usmanu ya ce radiyallahu anhu cikin littafin na iya usunna yana ganin wannan ayya isa ce mata bid'a amma hasana ko kuma Wasan bid'a wanda ya kasance ya ce ko kuma mustahabbiya aka ce tana musu hasana tana musu mustahabbiya ya an kace ya ce shi kenan ya yi amma hadi abin da shi nan ga yan hala an ma'a sai an yi yahuta daga kowane irin aiki na sabo babu hauci na mata da maza sannan kuma babu wasu dumuma wanda kasance sun kayyata daga cikin nizami na maulidi maulidi bayani akan rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shine maulidi in wasu ababa sun ka shiga sabanin wannan wannan kuma tashi daga maulidi wani abu ya shigo wani aikin sabo shi kenan sai ya tashi daga zama maulidi wani abu shigo shi na banna hmm, wannan dukkanin maluma sun taya akan hakan maluma wanda aka diga da su wanda kuma kaulin su ya ziddin kauli na sun taya akan cewa maulidi abu na mai kyawu yan hala amma an kulli ma'asaitin wannan shine kauli na Shehu Usman radiyallahu anhu ta game da Allahu bi rahmati kuma shine kauli na wannan Ibn Taymiyyah abinda rubuta kenan cikin lissafi ne in ittida'u siratal mustaqim muhalafatu ahli jahimi shi ma haka ce maulidi abuna mai kyau in ya kasance wata daga aikin sabo baya sakan shi wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وهذا كأن يقول أجد يا نبي الله أو شيخنا عثمان إن زلت الألم وعلى هذا نسأل فضيلة الشيخ أن يجيب لنا هذه المرحلة وجزاك الله بخير فضله. bayani akan istigasa malumma sun tafi akan cewa ana istigasa akwai littafi wanda wani malami ya rubuta wanda ya sanya ma watan wanda ya sanya ma a salatu ala haril anami almuttaqi sina almuttaqi sina bi haril anami masu istigata bi haril anami da mahihicin halittu eh, ina jin ko a salatu cin ya sanya mishi a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama a mihal kurbati hmm, akwai kuma da da bashi tawala shi ma ya rubutu akan haka nan akan istigata ga manzo sallallahu alaihi wasallama yin salati gare shi da istigata gare shi sallallahu alaihi wasallama to bisa ga haka nan an ka diba shawahidul haqqi na yusuf nabhani ya bayani ana istigasa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawo hujjoji bayan wannan kuma ya bayani ana akan istigasa da dukkanin waliyai da sauran salihai kana cewa a gizni ya rasulullahi kana cewa a gizni ya ya shehana usman kana cewa a gizni ya sayyidi abdul qadir jeli duk wannan babu komai ana yi maluma sun tafi akan ana yi kuma wannan hujja ce cikakkiyar hujja a dan abu ya zo ga hadisi na Abdullahi bin Abbas wani mutum ya yi tuntube shi tare da shi sai ce uskur haban nasu ilaika uskur haban nasu ilaika sai ce ya rasulullahi ce shi shi ya kire shi kire wanda ya so da kowa sai ce ya rasulullahi kuma sai bai fada a ashe kenan kaga wannan wannan hujja ce aka hana istigasa istigasa babu komai ana yin ta a in ma ana so ana iya rubutu akan istigasa ko kuma mu gama da salatin manzo sallallahu alaihi wasallama shi da kasance kamar da bagadama ko mm, ko kuma ainihin a ga hujja ga tabaro na ana yi akwai littafin da ni tara masu bayani akan istigasa sai dai ban wada rubutu ba akan haka nan kuma gaskiya ban zurfa ba ba akan haka abin da in saba da shi na saba da shi wahidul haqi da wannan yusufu na fadi kuma ko shi kusan yin da shekara ashirin mm, marbina da shi amma da lalle hakika na ga ya kawo bayani akan istigasa wurare masu yawa kware kware da gaske don hakan ganin muzakara ce mu kai wanda ke so wanda ke son bayani akan istigasa shi koma mashi wahidul haqi shaidannu na gaskiya wanda ya so na ya rubuta za a samu cikakken bayani akan istigasa na'am husairu cewa idza ajala husairu ai ko shi akwai cikin hadisi idza ajala husairu in tahiya ta gaggauta da shi sallallahu alaihi wasallama shi ma shina jam'i shina jam'i tsakanin magariba da isha'i tsakanin azhar da asar kuma sauran sauran bayani na zuwa akwai sauran bayani ga karatun da ta yi insha Allah wajibi eh, eh eh eh shi ne ce ai cewa ne an yi wannan idza ajala husairu cewa ya ga manzo Allah shi ma shi na yin haka nan ba haka ce ba kai shi ko shina shina tambaya akan idza ajala husairu ko eh haibar za ana yaki ne na haibar ana so a gaugawa a saurin duk uzurin da an gare ka in dai mata shi kake duk uzurin da an gare ka in dai mata shi kake ka samu agogo gogo sai ka gare shi ka samu ka kai kai jami'i tsakanin azhar da asar da magariba da isha'i muddin da ya kasance kana da gaugawa ko kuma kana da uzuri na'am eh ummu walada kana iya aure she ta gani amma ba ka sai she ta ba ka sadaka da ita ummu walada ba a sai ta saboda tana da bangare na hurriya abinda da ka sa ta samu dayoci gaba ɗaya ka mutu in baka mutu ba ta samu dayoci don haka ba za a sai ta ba ita tana jira mutu ka ta samu dayoci ko dai ka wuta ta gaba ɗaya ka huta ko kuma ka bashe ta aure ga wani kila in ka gaji zama da ita tana can tana aure amma ummu walada ce taka in ta hito daga auren na kuma ta samu miji kuma ka samu ka take ta ba aure aure ba dan boye kace ba ta samu dauke sai ka mutu amma ba ka sake ta ba kyauta da ita to dukkanin maluma dai sun taya akan cewa saki uku cikin kalma guda saki uku na yan banda ibnu taymiya radiyallahu anhu shi ya taya akan cewa saki uku cikin kalma guda saki guda ne da shi da ibnu mujitin sun taya akan cewa saki uku cikin kalma guda saki guda ne amma wannan ya saba ma ijma'in maluma maluma dukkanin su na duniya sun yi ijma'i akan cewa saki uku cikin kalma guda at-talaqu salasu fi kalimatin wahidatin salasun saki uku cikin kalma guda saki uku na banda ibnu taymiya banda ibn mugisin shi na ma hashe usman da ya kawo wannan kaulin ibn mugisin ya ce wani malami da ya kaulin ga ibn mugisin ya ce ibn mugisin la aga gasa hullahu ibn mugisin la aga gasa hullahu kada Allah ya taimake shi <clears throat> ibn al-arabi shi kuma ce watan ban taba yankan ko zakara ba amma da an gitta mini wanda ya saki mace suke uku cikin kalima guda yace akwai aure wanda ba da fatawa akan haka nan in an gitta mishi ina yanka ne saboda yake ce jama'a malumma questo. yana mi? bashi bashi aka biya ta yi eh Mm. wakilci kai kai ka sa wakilci kai aka biya bashi kai ka amintu da wakili cewa wani wakili na ne in kuɗi na sun ka samu shi ba wani kaza shi ba wani kaza shi ba wani kaza kai da kai to sai guda ce bai yadda ba ba ka cewa bai cewa bai da wakilci ba dan ba shi da wakili ba alwakilu aminu ha kai in baka aminta da shi ba shi wanda wakilta shi amintu da shi don hakan ga wakilci ne aka dibi ba naka wakilci ba kuma sannan yadda ta aka dibi ba ta kadda ba kai da abin da kai ka biyo hakkin ka biyo in lokaci yayi a baka hakkin ka in hakkin ka bai shigo ga ka ba sannan hukuma ka ce wakilin da ka sa shi bani hakki na bai bani ba hmm hmm to kaji kaji kaji ihtimali kaji ihtimalin da kila yana gudun kila shi na bace bashi ka a bashi shirke ko shi bai kamuwa ko eh to ko haka nan dai na kai ko da shi ka amintu da baka amintu da shi ba da baka ce shi amsa shi ba wancan ba kai ko kana gudun kila ka ba wanda baka amintu da shi ba shi ko shirke bashi shirke shi ba wancan nan gaji kaga kuma da nan kuma har in ya kasance ka bashi kace shi kaimawa ne in abin nan bai shiga ga hannu ne ba kai baka bari ba kai da kai da ka sa wakilci wakili bai barra sai wanda sa wakilci ya yi da wakilcin nan da ya bashi in bai isa bai samu barra ba bai bari daga bashi ba alhamdulillah sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ba ba mala hashi shi ga mala hashi da abashi da sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, uh, uh, uh, uh, uh. الذي باركت عليه غير المكتوب عليه من الضالين